bismillah rahman rahim triplet babi na ɗari da hudu amma shi ma yana da matarsa ta dai bace ne a kano neman ta muke kusan kullum sai mun je kano ita dai ko sandu bata ce mashi ba da alama yau bata jin magana waya ya ciro ya fara kiran layin imran sai dai bai daga ba a lokacin da kiran ya shigo ya bar wayar a saman beside ruwa ya shiga wanka don ya shirya ya yi barci lokacin da ya fito kuma kiran ya jima da katsaya ya mamance ya sanya kayan barcinsa kawai ya yi kwanciyarsa shi kuma da wade ganin ba dauki kiran ba ne ya sa ya ajiye wayar yana tunanin ko dai prof ya yi barci ne matsawa kusa da ita ya tare da riko hannayenta ya fara magana kasa kasa bibiyo ba za ki yi wa mijinki magana ba ne ko ki so na ne kwashe hannun da ta fara yi fas kafin ta ce yayin wani sabon munafurci kake shiryawa kenan zaro ido ya yana mamakin kalamanta munafurci kuma ima eh mana munafurci kana tunanin ban ji abin da ka ce ranar ba ne ta faɗa tana mishi kallon sama da ƙasa yau babu shirmi a maganarta gaskiya take faɗi duk da cewa dama kullum gaskiya take faɗi to da shirmi a maganganunta shi yasa ba sa ɗaukar sa akan gaskiya amma yau clear take magana Baby me na faɗa ranar kuma ni wid ɗaura fuskar nan ta yi sosai an ce gado ba karambani ba abubuwa da dama ta gaji babanta ciki har da tsare gida idan ta yi niyya da kuma faɗa idan ka taɓo ta tana da zafi da kaifin harshe idan ka shiga harkar ta kana tunanin ban ji me kace ne to bari ka ji na ji komai ranar fa ina ji kana waya kana faɗi cewa za ka yi soyayya ƙarya da ni ta yadda za ka sa wancan kwartan ya daina kula ni wato daga sai ka san da cewa shi kwarto ne amma saboda zalunci shine ka ki ka dakatar da shi daga abin da yake yi min ko ni na sani har yanzu ba na kake yi ba domin na sani cewa duk wanda bai so ka da safe ba da rana ya zo ya ce na son ka to ƙarya ne kai da bakin ka faɗi wannan kalmar ranar ko shi ma kana tunanin ban ji ba ne to idan haka kake tunani ka makara ji kuma kai baka baka so ni da safe ba da farko ma a gaban kowa da kowa kace baka so na ko ka mance ne to idan ka mance na tuna maka ka ce baka so na baka son gani na ni ma wakaciya ce to ni ma wakaciya ce dan haka ka rabu da ni ka koma wajen wanda ba ma wakaciya ba ka koma wajen wanda kake so idan ba haka ba wallahi sai na yi maka abin da baka taba zato ba ba ta kai ƙarshen magana tare da miƙiya ta fice daga ɗakin mutuwar zina yi tunani ya fara yi Bibi ta samu sauƙi ne kenan ta dace hayyacinta. Da wannan maganganun nata ba su yi kama da mara lafiya ba, sun fi kama da cikakken mutum mai lafiya. To me yake shirin faruwa? Jiki ba kwari ya miƙe na ɗakin sa can cikin kasan zuciyarsa wani bala'in ta yake ji yana taso mishi. Lokaci guda ya kama da azababban santa Yau da ƙyar ya yi wanka ya shirya shirin bacci. Ya kwanta ko da ya kwanta barci ya ki zuwa har wuraren karfe uku na dare da ƙyar barci ya awon gaba da shi. a bangaren rimsha kuwa wato gidan layon sai asubar fadi ta farka barci ya yi daɗi wanka ta yi tare da ɗauro alwala rakata da fiji ta fara kafin ta yi sallar asuba bayan ta ida ta zo karatun alkur'ani ta nutsa cikin karatun da take sai ji ta yi daga bayan ta an ce kin bata kin tsallake aya daya da sauri ta juya malika ce ke zaune saman bed dinta tana mata murmushi yau ta zo mata da dogon riga pink color sabanin na baya malika ke ce gyada mata kai ta yi alamar e shine tun ranar baki sake dawowa ba me yasa tana faɗa tana rufe qur'anin da ke cikin wayarta tana fita daga cikin abin fada faɗaɗa murmushin ta malika ta yi kafin ta ce na dawo mana an taba an gaya miki na taba yin nesa da ke daidai da minti goma ne idan kina tunanin haka to ki daina gyara zaman ta yi suna fuskantar juna ta ce to ya ni bana ganin ki tun fa ranar lokacin a ilorin ban sake ganin ki ba ina kika shiga kai rumshi akwai ki da yawan tambaya idan an gaya miki kuma sai ki tsorata murmushi ta yi har sai da dimple ɗinta suka lotsa sannan ta ce a amali ka yanzu ai na san wace ce ke to ba zan tsorata ba kawai ki gaya min mikiya ta yi ta da kusa da ita saman dandumar ta zauna tare da riƙo hannayenta kafin ta fara magana a nutse eh kamar yadda na gaya miki ban taɓa nisa da ke daidai da awa guda ba kullum ina tare da ke amma bari na baki misali ranar da aina ta da ki wannan jami'o ɗin. aikin san ba karfin ta bane domin ba ta da karfin da kuma kwarin gwiwa tare da dakiyar zuciyar da za ta iya bugawa wani dan adam wannan katako ba za ta iya mishi duka ɗaya ya suma ba to wannan ranar ma ni ce na shiga jikin aila kin tsorata da ni ne shi yasa ba na bayyana miki kaina abu na biyu wanda ya faru jiya ba a da ta kira imran don ra'ayin kanta ba ni na saka ta yin hakan domin tana kuka ta rikice tunanin kiran imran bai zo mata ba kamar yadda ke ma tunanin bai zo miki ba ga waya a hannunki amma baki iya kiran shi ba abu na uku kuma na ban dariya da mamaki shine ba fuskar ki maman su Imran ke gani ba fuskata na ainihi take gani shi yasa ba ta ganin ki ni nake ba ta tsoro shi yasa ba ta son ki ni kuma na yi mata haka ne saboda wani dalili wanda nan gaba kaɗan zaki san shi yanzu dai ya masoyin naki ba ni labarin sa duk da cewa na san komai amma ina son jin labari daga bakin ki amma fa gaskiya yana da kyau sosai jiya a wajen famasin nan na gan shi wa dole ki mace a kansa ni lokacin a ilorin da kike ta maganarsa ban ɗauka haka yake ba sai jiya na mushi kallon tsab ranar da kika kai mishi ruwa yana azumin nan ma ran da ya zo kenan na so ganin fuskansa amma da yake yana duke ban samu gani ba yanzu dai ba ni labari kin san ina son labari sosai da kai rashin magana tana dariya ƙasa ƙasa shirin shi tana al'ajabin wannan abin abin ya ɗore mata kai wato dai duk inda take malika na wannan wajen kai amma gaskiya malika tana da kirki tunanin me ke queen of beauty in aa ke shi ma din na sanya shi ya bi wannan hanyar ba dan ya so ba ni na shiga jikinsa na sanya shi ya ji tausayin ku bayan ya ji tausayin ku sosai ne sai na fita na koma gefe ina kallon ku nisa ta yi kafin ta fara magana Malika yana godiya sosai gaskiya kuma ina mai baki hakuri akan ihun da na yi miki ranar wayyo ramsha kada ki damu yanzu dai ki kula safe da kanki fa ai dan ma ba zan iya shiga jikinsa bane da na sanya shi ya soki kamar yadda kika yi mafarki ranar zaro ido da tana faɗin aina kuma kika ji na yi mafarkinsa jan dogon hancin ta malika ce tana faɗin a lokacin da ke gaya wa ailan mana kin san me nake so da ke yin zakai ta alamar a'a good abin da nake so da ke shine ki bi shawarar da imran ya baki akan saif kada ki mishi shishige idan ba haka ba zai iya halaka ki ni ba zan iya shiga jikinsa ba kuma ba zan iya kwatar ki a hannunsa ba idan yana baki a jikinki domin ya fi karfinmu yana da ayoyin da duk musuluncin aljani matukar zai ci wani to yana tsoron su kin san akwai ayoyin da ko da aljani musulmi ne zai ji tsoron su alkur'ani mai girma maganin komai da kowa ne sannan magana ta gaba akwai ciwo sosai a rayuwar shi ko in ce akwai a rayuwarsu su ukun duka ki kula sosai dan kamar yadda Imran ya gaya miki sef ya wuce gaban tunanin ki to haka ne dan haka ki kula bana son wannan kyakkyawar fuskar naki ta saba kamanni dan idan yayi miki mari daya ba za ki gano ba ta kai ƙarshen maganar tana murmushi murmushi ita malum tana kokarin yin magana sai ta ga malikar ta bace hakan kuma yayi daidai da shigowar imran cikin dakin bakin sa dauke da sallama da fara akan fuskanta ta amsa mishi sallama ta da daga mishi gaisuwa amsa yayi tare da tambayar ta kwana ta kwana lafiya da lafiya ita ma ta amsa mishi sannan ya ce ta tashi su je ta gaishe da arif to da amsa da shi sannan ta miƙe da salama suka shiga ɗakin idan su biyu yana azkar lokacin kuma karfe shida ta yi gefen su imran ya zo ya zo na tare da miƙe mishi hannu akan su yi musaba hannun shi ma arif ya miƙa mishi suka gaisa imran ya tambaye shi ya jiki ya amsa da alhamdulillah daga ɗan gefen rusha ta tsaya tana faɗin ina kwana ya arif sai lokacin ya kai kallon sa kanta lafiya ya amsa mata da shi tare da dawo da kallon sa kan imran yana faɗin ki zo ki zauna kusa da ki mana dan na san ko ba a faɗa ba ke kanwar prof ce tunda na gan ku a tare duk wannan maganar suna yin shi ne cikin harshen turanci abin da yasa kuma ta gaishe shi da turanci dan ta ga imran turanci ya yi mishi hakan yasa ta gane kwata-kwata ba su jin hausa juyowa imran ya na kallon ta yace rumshi zo ki zauna mana to ta amsa da shi ta da karisa kusa da shi ta zauna tana tambayar arif ya jiki alhamdulillah ya amsa mata da shi daga nan suka shiga yar hirar duniya shi da imran ita kuma sai sa ta kallon shi take dan jini ba wasa ba kallon kamannin layin take yi suna tsaka da hira sai ga layin ya shigo ɗakin bakinsa ɗauke da sallama time na yi wa arif allura yayi miga mishi hannu imran ya suka yi musa ba ita kuma damshi sai kallon shi take amma bata yi mishi magana ba dan ta ji zancen imran sosai yana sanye da wando kwata fara ta da round neck polo shirt hannunta imran ya kama suka koma gefe saman sofa da ke a cikin ɗakin suka zauna don su bashi waje aikinsa sai kallon shi shi ke yi zafi zafi cikin zafin nama ya abin da ke gabansa bayan ya kammala ya dan zuba arif din wayannan idanun nasa na mintoci kafin ya ce how are you feeling now jinjina kai a ya kafin ya ce alhamdulillah I'm feeling better daga nan bai sake magana ba ya ɗibo magunguna ya fara buɗe sai yana tara a hannunsa bayan ya kammala ya buɗe firiji da ke wajen ya fito da ruwa mai sanyi ya mika arif ɗin ya sha sai da ya tabbatar ya mishi duk abin da ya dace sannan ya nufa waje akan an ma zai zo ya kai shi toilet yi wanka magana ta gaskiya ya dai daure ya kawai ta amma har fitsari take ji saboda tsananin rikita ta da kwarjinin sa ta ruɗe sosai yana fita damshe ta soke ajiyar zuciya wanda ya sanya arif da imran dagowa da kallon su kanta lokaci guda da hannu arif yi mata alama a kan tazo. ba musu ta je kusa da shi ta tsaya nuna mata inda ta zauna ɗazunye akan ta zauna nan ma ba musu ta zauna tana kallon imran da yake jinjina mata kai akan ta zauna What's your name? Shine abin da Arif ya fara tambaya. My name is Rimsha. Ta ba shi amsa. Jinjina kai yana faɗin good nice name. Yayi magana tare da ɗanyen shiru kafin kuma ya sake cewa you love my brother. Zaro ido suka yi daga ita har Imran a lokaci guda. Gidi zakai ta fara yi alamar a'a. murmushi kaɗan yayi kafin ya fara magana a nutse ni fa jami'in cia ne da kallo ɗaya wadda bai fi sakan uku ba nake gane abu na samu horo ta bangarori da dama ta yadda kallo ɗaya zan yi wa mutane ɗari na fitar da ɓarawo da kuma mai gaskiya a cikinsu mara kwakwalwa da tunani bai isa ya tunkari cia ba bare ya shiga cikinta jami'ai ne da ke amfani da zallar kolwa da basira ko mai shara ba za ka iya zama a hukumar CIA ba har sai idan za ka iya gane dan ta'adda a cikin miliyoyin mutane wanda yake share mana ofis namu ya goge daidai yake da DPO na 'yan sanda a wajen iya aiki to ni kuma ina matsayin DOA mutane biyu ne kawai a sama na a cikin hukumar kin ga kuwa ai na wuce duk yadda kike tunani tunda layin ya shigo ɗakin nan kike kallon sa a cikin kwari idan ki akwai tsantsan kaunar sa abin da yasa na tanka miki saboda da kallo daya da nayi miki na fahimci da iya gaskiya ki kike son shi akwai mata da dama da suke mishi abin da ina da tabbacin yafi wanda kika yi mishi na soyayya sun mutu akan shi akwai masu cewa idan bai ce yana son su ba ko da su ɗaya bane sai sun sha guba sun mutu wasu sun sha daga sai an kai su asibiti wasu kuma basu sha ba shi kuma ko kallo basu ishe shi ba akwai wadda lokacin muna school prof bai gaya ba ne? a gabansa ta zo ta tsaya da poison a hannunta wai idan bai ce yana son ta ba za ta sha a zafafa ya miƙe da ƙiwuyarta da hannunsa ya ɗura mata gubar gaba ɗaya a bakinta tare da toshe mata hancinta nana da ƙya na ƙwaci yarinyar a hannunsa da miƙa ta aka kai ta asibiti tun ba mu kai haka ba tun muna school ake mutuwa a kan shi bare kuma yanzu cos ban taba kula ko da mace ɗaya masu masa irin wannan haukar son ba saboda na san ba don tsakanin da Allah suke son shi ba kuma mu mace ta yi mana babbar illar da yarda da ita zai zame mana abu ce a rayuwarmu ban san me yasa nake jin a jikina matan Najeriya sun fi matan mu amana da mutunci ba da kallo ɗaya na yi maki na gane da iya gaskiya kike son layin ba da wani abu na sa ba kuma ina da tabbacin ba za ki cutar da mu ba saboda imran mutumin kirki ne sosai sanadiyar sani da layin muka musulunta muna matukar kaunar prof fiye da tunaninki da layin da michael sun azabtar da zuciyoyin masu son su da dama ni bana cutar da zuciya idan mace ta ce tana sona bana wulakanta ta duk da cewa sun mana illa nakan nuna mata cewa ni bana da damar yin soyayya ta yi haƙuri da lalama da kuɗi muke rabuwa mu matanmu mafi yawanci kuɗi suke so ba mutum ba hakan yasa na ce maki da wuya a ƙasar mu a sami mai yi mana soyayyan gaskiya so koma dai menene bana cutar da zuciya saɓanin layin da makel gamu da farin jinin bala'i duk da duk inda muka shiga sai an so mu amma haka layin da makel suke cin uban duk zuciyar da take son su in ma mace ko namiji ba su cire ko ɗaya yanzu haka zaman da kika yi a cikin gidan nan da a baya ne baki isa ko kusa da gidan nan ki zo ba amma da muka musulunta muka san cewa laifin wani baya shafan wani shi yasa layin ya rage tsana da yayi wa mutane wallahi ina da tabbacin da a baya ne ko mutuwa kike yi sai dai ya sanya bindiga sai ya ƙara sake gaba ɗaya ba dai ki zo mashi gida ba ko da kuwa tare aka haife ku rana ɗaya da prof ba ma kanwa ba kus yanzu gaskiya ya sassauta ko in ce miki mun sassauta addinin musulunci addini ne mai sauki laifin wani baya shafin wani a da lokacin da muke kan mummunar hanya muna ganin komai daidai ne hakan muka yi wa mata kallon ɗaya amma yanzu alhamdulillah mun rabe ku na yi miki alƙawarin cewa zan taya ki yaƙi akan abin da kike so sai dai fa akwai matukar wahala dan layin tun muna yara baya tankwarwa sannan zuciyarsa kamar dutse take amma fa yana da zuciyar zinari sosai kawai dai shi na daban ne ina son ki da dan uwana dan tabbas matan Najeriya kuna da kirki yanzu ne ina son ki daina yawan kallon shi da ke yi dan in ya kama ki wallahi mai kwatar ki ma ina jin sunan sa gawa ni dai kin ga yanzu ba lafiya ke gare ni ba ba daina yin kurin kwatar ki na biyu kada ki rinka bari hanya ta hada ku a hankali zamu sanya zamu bullowa abin ni da prof idan kika cika hada hanya da shi wata rana za a iya daukar ki na gaya miki shuyayi yana jan numfashi na dan huta ita kuma ta yi ƙasa da kanta na hawaye wayo ita ce ta zauna da ɗaya daga cikin yan uwan gar suna magana haka cikin mutunta juna kai wannan abin ta rasa taya za ta kira shi lallai arif ya cika cikakken musulmi mai imani mutumin kirki sosai imran ne ya sanya hannu yana goge mata hawayen da ke fuskanta ki yi shiru rimsha ki daina zubar da hawayenki haka allah yake lamuransa jiwa ta yi da kalanta zuwa kan imran ɗin ido cike tab da kwallon ya imran babu wanda ya taba fahimta ta irin yadda ya arif ya fahimci lokaci guda ko jiyan da muke uwa ɗaya uba ɗaya kai ba jihan ba ko dadinmu ya kasa fahimta ta akan kallon bidiyon ya yi sef da nake a tv har hana ni sai da dadi ya yi ni ban san yaya zan yi na gaya maka ba amma dai abin da na sani shine ina son shi ban taba ganin fuskar sa ba before ya zo nan amma haka nake kwatanta ta yadda zai iya kasancewa a zahiri na zana shi kuma kai da kanka ai ka ga zanen kai da bakinka kace sai shi na zana amma ba tare da na san shi ba na zana shi kuma ya fita daidai yadda na zana har ma kwaciya jihan take ce min akan shi ta dake ni ta zage ni duka akan shi amma ko so ɗaya ban taba jin na daina son shi ba ka san cewa mutum baya sanya akan shi soyayya ko yana manta kai ya alamar e amma akwai wahala abu ne mai matukar wahala wannan shine faɗa tsakanin mutuwa da rayuwa domin idan layin bai so ta ba tana iya mutuwa yadda ta kamun nan shi kuma mawuyacin abu ne ya so ta gaskiya yayi murna ni na san da cewa Allah ne ya jarabce ni da wannan hanyar ina kuma fatan na ci jarabawa jawa ta yi jikinsa yana rarrashin ta don kukan da take yayi yawa ita kuma ta jima ne tana son shi ta samu dama wanda za ta wa abin da take ji yanzu ta samu ta gaya wasu imran kuma sun fahimce ta ta ji sauki a ranta shine sirrin kamuwarta da cutar da dakta ya ce yake damunta ta azabci sosai da soyayyen bawan allah nan arif da ba jin hausa yake yi ba sai dai bai gane me suke faɗa ba kawai dai yana ganin suna magana yanda ya ga tana hawaye ga imran shi sa ya ciko da kwalla sai fahimci komai akan layin suke magana kuma tana bashi labarin irin son da take wa layin ne don haka sai ya tambayi imran akan ya faɗa mishi me tace ai ko imran bai boye mishi komai ba ya zaina mishi duk abin da ta faɗa hannunsa da bai ji ciwo ba ya sanya ya riƙo mata hannun da yake shi ba laifi yana da tausayi cikin harshen turanci ya fara mata gana me yasa kike son layin harka ko me yasa yanzu kike yin kuka ya kamata ki daina yin kuka ki yi godiya ga Allah bari ki ji wani abin al'ajabi da mamaki daga ni har su lion ba wanda yake kaunar afirka da 'yan cikinta a baya ba mu son bakakin fata fiye da yadda baki zato a baya da za mu haɗu da bakin fata ko a rashin sani ya ɗan taɓa mu to muna iya kashe shi don ba mu son su amma ga kawai na tsinci kaina da ƙaunar shiga hukumar CIA daga nan na yi wa kaina alƙawarin shafe in ta'addan da ke kewaye da mu sanadiyar haka na zo Najeriya sanadiyar na kuma layin ya zo Najeriya har gobe ina mamakin ya aka yi muka yarda da prof lokaci guda duk da yana bakin fata amma dai na san Allah ne ya so mu da rahama shi yasa ya haɗa mu da shi kuma ya sanya mana sa har muka musulunta muka tura yan uwanmu ba mu yarda da su ba kwata kwata ba mu son kowa sai mu kaɗai kanmu gidanmu ko shekara goma zaki a ce ba za ki taɓa ganin bako ya zo ba don ba mu so amma a haka muka yi accepting na prof har ma muke sa fiye da uncles mu tam da prof ya gaya mani layin ya ba yan Najeriya wallahi ba dan na san waye prof ba da ba zan yarda ba na san cewa ba zai yi min ƙarya ba shi sa na yarda amma na yi mamaki nima kuma yanzu gashi haka kawai naji ina son in Najeriya ina son zama cikin kasar ku akwai daɗi kuma ina son ki kasance matar dan uwana saboda ke yarinya ce na farko baki san yaudara ba babba abin da ya sa ma na aminta da ke kenan yara duk abin da za su gaya maka daga cikin su kai tsaye yake fitowa ko ƙarya ne ko gaskiya daga ƙarƙashin zuciya yake fitowa duk abin da zai fito daga ƙarƙashin zuciya kuma aikin gaba tun dogon bincike akan shi don hakan yake sannan yanzu ke baki ma san cewa kina son layin don kuɗinsa ko kensa ba dan gara ma kyau yara suna son abu mai kyau amma ke tun ma baki san sa ba kika fara son shi kuɗi kuma a yanzu yadda kike nan me zaki yi da kuɗi bare a ce dan kuɗi zaki so shi sai maganar mukami ina da tabbacin a wayannan yan shekarun naki baki ma san me da general of the army ba yanzu ke ina da tabbacin duk wani soja mai kaki a jiki kallon abu guda kike yi masu saboda ba ma ba ma ki san mukami ba bari a ce dan shi kike son shi duk wacce za ta so layin to fa a bayar ki ce ina da wannan tabbacin ba zai taba samun mai yi mishi son tsakani da Allah kamar ke ba ni abin da baki sani ba ma ne. da shekarun ki ne amfani na san cewa san da ke wa dan uwana so ne na tsakani da Allah Allah ba zai bani wuyar ki ta tafi a banza ba za mu yi nasara kin wahala sosai sai dai na ce miki Allah ya bamu iko da nasara Allah muka rike kuma za mu yi nasara kiran wayar imran da aka yi ne ya dakatar da shi daga maganar da yake suka yi shiru don ba imran damar ɗaukan kwal ɗin ganin sunan safe ne a kan sikirin ɗin wayar ya bayyana bayan ya duba ne yasa ya miƙe ce yana zuwa ya nufi waje ci gaba da magana arif ya yi me yasa kika sake saka irin wannan manyan kaya haka gashi zai sai sufa kike yi yi magana yana nuna hijabin jikinta da na yarje zuciya ta sauke cikin murya kuka ta ce haka muke a nan Najeriya kasar ku ne ko musulma sai dai ka ganta ba ɗan kwali bare hijabi masu ɗan imanin ku kaɗan ne suke saka hijabi mu kam a nan har kasa muke sakawa mu rufe jikinmu ni da kai yayi na faɗin gud amma dai ya kamata ku rinka sassautawa kanku don wannan wahala ne shute tana ɗan ɗari ɗarin amsar da za ta bashi kada ya ɓata mashi rai amma da ta tuna gaskiya ce za ta faɗa daga ƙinta kuma sai ɓata sai ta daure ta ce a aya arif wannan shiga ita ce daidai ita ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana gaba ɗaya jikin mace al'aura ce ya kamata ta rufe ko ina iya fuska kawai aka yarda ta bari a buɗe shi ma ai kaga akwai dalili mai ƙarfi wannan shiga ta mu nan shine shigar musulunci annabi ya ce mace ta sanya dogon hijabi ta baya yana taba ƙasa ta gaba kuma ya kai idon sawu sosai ya ji daɗin bayananta kuma shi kan kanshi shigar ta ta ba ƙaramin burge shi ta yi ba kawai daidan ya ga tana haɗa zufa ne yasa ya yi mata magana sakin hannun nata yi yana faɗin ki yi min addu'a na samu lafiya mu je ki raka ni yawo a sassan ƙasar ku dan ina son ya wace ko ina da ina kafin mu koma kasar mu ina son ganin ƙasar nan taku sosai na a yan kwana biyu da na yi a freedom din nan ba karamin daɗin garin na ji ba za ta yi magana kenan imran ya shigo bakinsa dauke da sallama yana rike da wayar layin a hannunsa sai murmushi yake yi yana kallon screen din wayar da alama bidiyo call yake da wani kusa da arif ya zo ya na tare da mika mishi wayar yana faɗa asif want to see your face fuska ba ya baba fallasa ya karbi wayar wani irin kayataccen murmushi ne ya bayyana akan face ɗinsa lokacin da ya kawo wayar setin face ɗinsa ba komai ne ya sanya shi wannan murmushi ba face ganin asif da ya yi zaune cikin library ga takardu a gabansa da alama karatu yake tukuru shi ma kul murmushi ne dauke a saman face ɗinsa my blood nigeria ya yi maka daɗi ko asif ya tambaya yana mishi kai ya kafin ya ce sosai blood sosai idan akwai abin da ya fi ma to shine i really like nigeria and nigerians good people everywhere shiru asif ya ɗanyi kafin ya ce okay i will join you insha but not now I have exams next month. If I'm done, I will try to join you. I'm not happy at all. All of you kun tafi Nigeria kun bar ni. Dama I'm together with Uncle Musharraf yana ɗebe min If not Dakiwa, i mean, min yawa I really miss you guys. Zuba mishi ido if you yayi in mintoci kafin ya ce, "What's wrong with you?" Ƙara faɗaɗa murmushin and say, yayi yana them. "Nothing. Hey bro, what's wrong with you really? I'm not joking with you. Just tell me. I'm not your mate." Shin dariya Asif ya ce, "Ya my mate and you are playing with me, what next?" Dafa kai Arif ya yi, Asif ya san ta kan tsiya, idan ya bi shi da karfi ba zai gaya mishi me yake damun shi ba. To masu sauraron zamu dakata ku da na subscribe ku da na ƙararrawa sannan ku yi mana like ungo.